وخرجتم جهادا في سبيلي يا كنتم وخرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم أنت مكة سورة ممتحنة saboda aya ta tara famtahinuhunna saboda haka aka ce mata sura al-mumtahana to bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka imani an ce sanadiyar aya wani bawa Allah wato wani sahabi mai daraja wanda ya je yakin badar ana ce mai hadibu ibn abi batta annabi ya shirya zai kai yakin nan da aka yi na cin makka garin makka to annabi ya amince mai saboda tsohon musulmi na kuma ya je badar sai annabi ya bari sai ya ji magana to dama shi ba mutumin makka na ba amma dai makka yake zaune bai da wa bai da kane makka amma dai na yake zaune kun san wanda hadda dan uwa ga wuri ba dai yake da wanda zama dai ya kawo shi ba shi birni inda duk yake zaka ga mutanen da ba su da dan uwa ko guda amma ba ka ganewa sai ta kama in ba ta kama ba sai ka ga ana ta hulɗa da kowa da kowa to shi fatibu ya yi hijira ya musulunta ya hijira amma mata ta tana maka ɗaya ne na maka gida ne na maka kun da kowa da zai kula mai da suwa sai ya yi shawara cewa bari ya yi wani abu wanda zai sa mutanen maka su hauke mai ɗaya ne da mata da shi? to wannan abin da ya ce bari ya yi shi na sai ya rubuta takarda don ya sanar da mutanen maka, cewa manzo Allah fa ya shirya kawo musu hari gashi nan da shi to wannan sirri Allah bai son mutanen Makka su san annabi ya hito ya yakin saboda haka ya ba wata mace ana ce mata za'ina ya ba ta abin nan takarda ta ce ta kai ita za'ina wato ana ganin ta tana zuwa inda musulmi saboda haka ba a zartanta wa musulmi wanka sai ya ba ta takarda ta tasa cikin kitsonta sai ta kice cikin da sai ta kice ta hanya sai abin na Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa mai cewa mutanenka akwai wani fadimu ibn abi bansa ya rubuta takarda da sirrin ganaka ya rubuta takarda da sirrin ganaka zuwa ga garin makka ya bar wa wata mata ana ce mata za'ina ka yi kokari ka tafi wurin ka aika wurin a iske ta ina za a iske ta sai ya ce akwai wani korama na nan ka hanya aka faɗa aka wada sunan ƙorama aka ce in in sun sai su sai za su yi iske ta wurin to sai suka ci gaba da taya ko da suka tai ta gaji ta tsaya ta sha ruwa tana busa sai a wakila annabi sun ka da su mala ali bin abi talib sun ka ce ta kawo takarda ta ce wata irin takarda don ta ga babu wanda ya sa an ba ta takarda ga in ba wanda ya ba ta da ba ba ta san cewa al'alimul kabiru ya ba da labari hmm. ta ce ita ba a ba ta takarda ba ta da wata takarda sai abu ya ce mata to ki kawo takarda ko kuma su tuɓe ta su duk inda ka yi wa su bincika ko cikin farjin tana sai sun bincika an tallata don wanda ya aiko ta ya san takardar nan nan gari ta bai karya da haka su ta ce ba ta takarda wannan karya ta wanda ya aiko su duk abin da ya faɗi ga ne da ta gaba wa sarki sai Allah sai ta ɗebe ɗan kwalinta sai ta buɗe sai a tsoronta sai ta jawo wata ta ba su to shi na sai wannan sura ta sauka ya ayyu na amanu ya ku wanda suka yi imani ta zo a aduwi wa abubuwan auliya to lokacin da aka kawo wannan takarda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya anshi wannan takarda sai yake ya fadibu ya ce fadibu me yasa kai wanga abu ya ce ya rasulallah na yi wannan ba don kafirci ba ba don ƙiyayya da musulunci ba don son kahirai ba a kowa ga kowa cikin sabon gada ka gani wanda ya fito da maka yana da yan uwa da kawaki ne mata ne da iya ne da gida ne ya ce ni ba ni da kowa don haka ni so in samu wata baiwa da ni yi musu wanda za su wake min gidana da yara da ne sai annabi ya ce ya haɗa muku gaskiya gaskiya al'amari wannan shine dan shi annabi ya san babu mutumin da ka zuwa badar ya dawo ya lalace da badar kan kamar ka ce dan izala ya ce yalwan shandan nan babu abin da za a yi ya canza sai dai yara in sun ka taho su dora kokari su walakanta shi don aqida su ba guda ta ba izala ta hada su amma aqida su ba guda ta eh ba sa abin da an koyo baya ba amma ko wata yalwan shandan ya dawo ba azafin ya canza aqida alala to haka su masu kun san yalwan shandam sojoji ka halifi da bindiga tsohon sojoji sun ka gaji sun ka yadda bindiga an ka ɗauka kuma kabbara ɗaya aka yi kowa bai ɗaga ba kabbara ɗaya aka yi kowa bai ɗaga ba ko mutum guda ban ya sheka ba har sun ka yadda abin da sun ka sheka to yalwan shandam ke saboda haka da annabi ya tambaye shi ya ce yawa annabi bayani annabi ya ce ya haɗa muku gaskiya sai umar ya ce karbe da ni in tsara wayan wannan munafiki ya ce umar wa ma yadrika la'alla allah ittala ala ahli badr fa qala isnahu ma shi'tu wa qad ghafartu lakum umar ina ka sani ai umar baka sani ba Allah ya kira mutanen badar ittala ala ahli badar ya leka ya kalle su ya ce kai mutanen badar duk abin da kun ka ga dama ku ce ku yi na gafarta mu Allah kuma kana da labarin Allah ya haka da su saboda haka duk wanda ya ce badar bai zama mushriki kun bai zama nayi to baya an gama sai Allah ya saukar da aya ita wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wa'ana suka yi imani la a aduwwi wa aduwwakum kakkurike makiyina makiyinku auliya a masoya tulkuna ilaihim bil mawadda kuna jiha soyayya ku gare su domin aika musu sirrin annabi kamar soyayya ku ta kun kada musu to ba shi wa haka alhali wa qad kafaru su sun kafirci bima aka min haƙƙi da abin da zo muku na gaskiya sun kafirci wa gaskiya dan me za ku zo su ya kudu junar rasula suna hidda manzo da gida ne wa iyakun kuma suna ishe don shi wannan da zo ya ba su labari sai sai da gida ne to kuma babu abin da ya sa sun kayake sai don an tuminu lahi rabbukum don ku yi imani da Allah ubangijin imani da Allah wanda ya halice mu ko ba laihi na ba to kada ku sake soyayya da su in to kharajtum jihadan fi sabili in dai kun yi to daga gidajen ku kun yi hijira kun zo abin na a Madina wato jihadin fi sabili don jihadi aka hayyata ta wabti ga amardati don bi yarda ta saboda mi tusirru eh, na ilayen bil mawadda ko kasirin ta soyayya tsakanin ku da kare dan mi me addalili to ku sani ko kun aika takarda ko ba ku aika ba ko kai wani sirri ko ba ku yi ba wa ana a'lamu ni ni ne mai sani bi ma tun da da kun ka boye wa ma alantun da abin da kuka bayyana wa man min minkum wa'anda sun kai an yaye musu amma wa man min minkum nan gaba wanda yi haka da cikin ku fa kan dalla hakika ya bace wa sawa sabila ya waje ne shi kun ga kadi bakan ya sha amma zai ya sha da ya sha Allah sarki haka Allah ya taimake annabi in ya shirya abu ko an so a watsa sirri ne sirri ne bai watsuwa haka Allah subhanahu wata'ala yake da iko ne Allah ya ce in ya sabu kuma ya sabu kuma ya kunu lakumu a'da'a ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون فسني واتو كاهره يا ku musulmi duk wanda kun kaga abu a yayi sanyi ba bai sanyi ba cikin zukatan kahire kahiriwa game da musulunci zuciya sai ba da sanyi don kun ji Allah ya ce da annabawan qaumun la yaqahu mutane ne cikin wata aya kuma la ya dole. mutane na shi ba bai sanyi ba dan sai akwai hankali ya ka gane kaza da ne ba yi nasara ba bari in bashi ne kaza sai akwai hankali ya ka gane haka da haka in yaska suka durar da sun ka samu dama sun ka kama ya kunu lakon ada an za su zama makiyan ku bayyane za su yi to bayyane su bayyana kiyayya da turar da duk sun ka samu nasara kan wa yabsudu ilaykum aydiyahum kuma su shinhida hannuwansu gare ku da tara da takubba wa tawan su mika halittar su gare ku da zagi da ƙazahi da ƙarya da su da manganu mara kyau zagi da ƙazahi da ƙarya wa waddu law na kuma suna buri da dai za ku kahirce wa da sun ka kafirce ku zama daidai da su wata ku nuna sawa an kama da yake wata sura ku zama duk daidai da su to suna burin haka inda suna samun haka so suka duk ku zama kahire da ku da su duk a zama abu ɗaya ku bar ganin kuna da zumunta da su lan tamfa akun arhamu lan tamfa akun arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsadu bainakum wallahu bima ta'maluna basir to lan tamfa akun arhamukum zumunta da ku gani kuna tare da ita da ku da nan kahiri ba ta umarnin ku wayan sun ka samu nasara kan la yarqu a afikum abin nan illan wala zimma babu ruwansu da illan zumantar da a tsakaninku da su babu ruwansu da zimma alkawarin da akwai duk sun ka samu nasara ko guda ba su kulawa da shi ba kuma abin nan lantan fa akun arhamukum wala auladukum ko ɗiyanku duk ba ta umarnin yawmal qiyamati bai bainakum kuma ranar kiyama Allah zai rarrabe tsakaninku da diyan da yan uwan musulmai su yi aljanna kahirai su yi wuta wallahu bima ta'maluna basira Allah mai gani na ko kuma masani na da duk abin da kuke aikatawa ya Allah ya basirun bima na amalu ka taimaka mana da albarka sunayenka ka taimake mu mai ayyuka na kwarai koye da bayyana ka taimake mu ka ba mu ƙarin imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta wadda a cikin jikunkunan gana mu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoma mu kada ka nan kada ka كانت lako mu so لكم أسوة حسنة liman ka da yarjulla قد كان قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله يتي أبن يا كما تيقوم من يكوي كوي دشي واتو إبراهيم جماعة كونغا Ibrahimu baba ne shi an mataimakin shugaban ƙasa واتو Namaruzu baban Ibrahim شي ya abin nan shi an mataimaki ne wato azara amma ibrahim ya hito kai tsaye ya kira shi zuwa ga Allah kuma ya bijire ma bauta mai kuma shi uban nashi shi aka bautawa amma ibrahim ya bijire mai saboda haka Allah ya ce subhanahu ala, kada kana wasu uswatun hasanatu hakika abin koyi mai kyau ya kasance gare ku kada kanan wasu wato hasanatu hakika kuna da abin koyi kyakkyawa kuna da abin koyi kyakkyawa fi Ibrahim ga Annabi Ibrahim koyi koyi da shi wallabi na ma'ahu da da aka tare da shi mu'minan da aka tare da shi kuma kuna da abin koyi da su koyi koyi da su abin da suka yi mai kyau na Allah ya yaba ya ce koyi da su ya yaba a menene aikin su yace fi kalu da gwamnati sadda sun ka cewa mutanen su kahirai a uwayen da biyansu, da yan uwansu suka ce inna bura'a uminkum kuma mun yi bara'a a gare ku bura'a kuma mun yi bara'a da kuwa wa min mata abu duna min dunillah kuma mun yi bara'a da duk wani abu wanda kuka bauta wanda ba Allah ba ba mu bauta mu duk abin da kuka bauta wanda ba Allah ba ku kuma ba mu yi biyayya gare ku wajen bauta ma wani abin bauta wanda ba Allah ba wa bada na wa kuma da adawa Adawa ta bayyana tsakanin mu da kowa tunda dai kuka ce da Allah kuka adawa to mu adawa ta bayyana tsakanin mu da kowa wanda kuke adawa da Allah baka bagada'u iyayya ta bayyana tsakanin mu da kowa da kuka kiyaya da addinin sa abada kuma har abada babu ranar sasantawa hatta minu billahi hada har sai da kuka yi imani da Allah da manzo ne hatta minu billahi hada sai da kuka yi imani da Allah shi kadai to wannan kuna da abin koyi da wannan ba wani sulhu za ku dawo kuna yi da su ba ku yi bara'a da su kamar wanda mutanen Ibrahim suka yi bara'a suka ce kuma babu ranar shiryawa tsakanin su da mutanen su hatta minu billahi hada har sai kun yi imani da Allah shi kadan. illa kaula ibrahim da abi sai dai akwai magana guda da ba za ku yi koyi da ita ba magana ibrahim ga baba ne ya ce wa baba ne la astagfiran na daka wasan ya faɗa cewa wa firila abi to wannan istighfari da yayi alkawari na yayi mai suratul tauba yace zai roƙan mai Allah ya gafarta mai to shi na ya ce abin nan la na laka zan roƙa maka gafara Allah amma ba baka sani wa ma amliku laka min Allah min shay'in ni bai iya mallaka kare maka komi daga Allah ni zan yi maka addu'a amma ba ni iya kare maka komi daga azabar Allah in kan mutu baka musulunta ba to kun ga magana Ibrahim in kuka dibe ta cewa zan yi maka istighfari zan roƙi Allah ya gafarta maka roƙon Allah ya gafarta ma mai rai ma'anarsa roƙon Allah ya shirya shi ya gafarta mai shi ne ma'anarsa shi a ma'anar abin nan ma'anar wato uh, istighfari ga wanda adda rai saboda haka amma dai matsayi ne na jagora Allah ya ce to kalmar nan da ya faɗa bai yadda kai koyi da ita ba matsayi ne na jagora Allah bai yadda kai koyi da wannan kalmar ba ga kun ga ba laihi ta ba amma dai matsayi ne na jagora Allah bai yadda ai koyi da shi ga wannan ba dan in kana jagora duk magana da zaka faɗa sai ka yi kokari ka bi magana wadda take ba a iya mata tawili a yi abin da ba daidai ba so ake ka hito da magana ka hito da ita daidai don gudun shi wanda an gaba wato mutane biyatai suka yi da ka shiga gaba ko ba daidai ka faɗi ba wani na kamawa ko ba ka faɗi daidai ba wani na kamawa in dai gaba ka shi ku shi yasa wanda duk an gaba sai dai ya rika yi gwargwadon wada ya ka iyawa wajen ɗan kwatantawa gwargwadon iko Eh, ko dole ba dai rabbana ya ubangijin mu alaika tawakkalna mun dogara gare ka wa ilaika anamna kuma mun mai da al'amarin mu gare ka wa ilaikal masir kuma kuma mu gare ka take rabbana la taj'alna fitnatan lil للذين كفروا wa لنا rabbana innaka antal azizul hakim ya ci gaba da addu'a rabbana mutanen ibrahim kusan duk mutumin da ya ce ya yarda da Allah ya dawo ga Allah to kuma babu abin da zai yi illa ya rika Allah da kyau to cikin rika Allah da kyau akwai roƙo ne addu'a abin da kaka so gare duk sai ka roƙe shi tun da baka da kowa kowa ya yanke da kai Allah ka dogara gare kuma ka jingina gare to kai ko kaka yi ƙasa ga gwiwa ka yi ta yi gwargwadon duwa da kaka iyawa wajen huskanta ta shi kadai shi yasa kun kaga sun fara addu'a rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anamna wa ilayka al rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah kakka samu mazan tuna ga kahirai kayare su rika gani a wasu addaidai mu abba mu da gaskiya Allah kaka sanya mu haka wa gafir lana rabbana ya Allah ubangijin mu ka gafarta mana innaka antal azizul hakim lalle Allah kai ne mabuwayi mai hikima wannan abinda mutanen Ibrahim wato suka tayi kenan to aka ce kuna da abin koyi ga Ibrahim da waɗanga jama'a nashi. لقد كان لكم في لقد كان لكم في إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتق الله فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة hakika kuna da abin koyi mai kyau ga waɗanda ku yi koyi da su koyi da su abuna mai kyau a zingina ga Allah a da shirka kowane ɓangare a aji shirka a maishe ta gehi sannan baya an mai da shirka gehi an hita ta an batta baya sannan a kama addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a to wannan wato mataki na wanda ya kamata ku yi koyi da shi Allah ya ce la karka na lakum fihim uswatu hasana hakika kuna da abin koyi mai kyau gare su amma wannan abin koyi da man kana yarjullaha ga wanda ya yana tsoron Allah wa yawmal akhir yana tsoron ranar lahira wa man yatawalla duk wanda ya kau da kai ya ci abin nan jin tsoron Allah da tsoron ranar lahira ya ki koyi da waɗanda mutane ga kyakkyawa da ga to bai cuci kowa ba fa inna allaha huwal ganiyul hamid lalle allah shine mawadaci kuma abin godiya ko dai baka gode mai ba yayi maka abin da ya kamata ka gode godewa dai ta abba kai ba to kun ga mutanen ibrahim kenan ya allah ya azizu ya hakim ya allah ya gani ya hamida allah da izzaka da hikimarka da wadatarka da godiyarka mun roƙe ka allah ka gafarta mana Allah ka ba mu izza da hikima Allah ka wadata mu ka shiryar da mu ga aikata ayyukan godiya wa'anda aka godewa wa'anda sun kai su Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ibada kada ya ya gani ya hamida ya aziz ya hakim Asallahu an yă ji ala bayina kuma bayina lalazina a dai tun nino mawadda. Wallahu Kadir, wallahu gafurur rahim. To, asallahu an yă ji ala bayina kuma. hakika Allah zai sanya tsakaninku wa bainal ladina adaitu minhum mawadda zai sanya mawadda soyayya tsakaninku da wa'annan da kuka yi kiyayya da su kun ga sun dauki mataki wanda Allah ya ce su dauka to da ƙarshe sai Allah ya ce mutanen nan da kuka kiyaya da su wato kahiran nan Allah ya yi kusa ya sanya soyayya tsakaninku da su wato za su musulunta shine ma'anarsa za su musulunta domin wanda ya ɗauki wanga mataki tsakani ne da kahire kun ga babu ranar da zai so kahire in musu musulunta ba to Allah ya ce zai sa soyayya tsakanin ku da su kuma wallahu qadira Allah yana da ikon ya musulantar da su ya sa soyayya tsakanin ku da su wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ya Allah ya ghafurur rahim Allah ka gafarta mana ka tosaya mana ka tosaya mana ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu kariya da tsaronka ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali ya ga rahim la yanhaakumullah لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين. فأقوي وتا الله a mata sarkin makka abu sufyan wa mata annabi ramadan to matsaloli sun ɗan yi mata zahi saboda haka sai ta yi hijira ta taho madina ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ɗiyarta ita ta haihi ramlatu ramlatu mata manzo Allah ce to ita ta haihe ta bidar taimako ta taho ta gaya mata to taimako ta taho bida don duniya ta yi mata zahi ta ce to ba ni taimakon ki inna amma bari in tambaye shi in yace ya halitta a taimake ki ko in taimake ki saboda innata mushrika ta matar sarkin makka sarkin makka shi ya koro su sun karo nan madina ta ce to in na ban taimakon ki amma bari in tambaye shi in ya ce taimakon ki ya halitta to za ta to sai ta zo ta tambaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko jibiri la yanhaakumullahu Allah bai hane ku ga ku yi taimako ba anil ladina lam yuqatilukum fid din game da waɗanda ba su yake ku kan addini ba wa lam yukhrijukum min diyarikum ba su yadda ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku an tabarruhun ku kyautata musu ba wata kusudu ilayin ku yi musu adalci tunda ita mace ta ba ita ce ta hidda su ramlatu daga gida ba sarki na yin shi su sarkin makka to ita suna da mako shi sarkin na can shi ko inda shi yana da mako duniya ta musu zahi ita duniya dama haka nan na tafi ba gaskiya gare ta ba kakkai ta kama da ita ba ta da gaskiya haka nan na tafi sarkin makka na hawa cikin ƙasashen laraba babu sarki mai daraja kamar sarkin makka to shi na mata ta ta taho inda ɗiyarta saboda haka inna allaha yuhibbul dina! lalle allah yana son masu aji." inna ma yana hakumallah inna ma yana hakumallah wa anil ladina qatalukum biddin wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikrajikum an tawallawum ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله يتي إنما ينهاكم الله داما وإن الله يحنيك يتي باكو تيما سامس حقوقك سوني أنا الذين قاتلوكم بالدين قبل وأن عندك ياكم كتبوا الدين wa akhrajukum min diyarikum kuma sun ka kore ku sun ka yadda ku daga gidajen wa zaharu ala akhrajikum kuma sun daga gidajen ku to Allah ya hane ku an tawallahu ku jibince su da gudunmawar ku da taimakon ku da Allah ya hane ku wa man yatawallahu duk wanda ya jibince su cikin ku fa ulaika huma zalimuna wa annan sune Allah sai annabi ya ba ta izini ya ce ku taimaki uwarta ta taimaka mata da yan kayayyakin da ya kamata a tsohuwa ta gaggama kayanta ta dawo maka amma dai duk waɗanga mataye daga ƙarshe kun san duk sun musulunta tare da mazajensu shi ma abu subhanahu kun san ya musulunta kuma ya yi shahada wajen yaƙi bayan ya ya musulunta ya yi shahada wajen yaƙi to haka nan ɗaya ne duka wayanda ya kan umarni da sun su ma'awaya bin abu subhanahu da yake ma'awaya ɗan sarki na ma kun ga a shekara ta sittin da uku yana sarautar duniya ya yi sarautar bangaren da ya kowane ya tuna shekara talatin da uku saboda babu wanda aka iya kai can ya kashe wuta can in ba shi ba a kai su bangaren duniya sannan ya yi shekara talatin da uku yana shugabancin duniya gabar da yamma kudu da arewa kunga sun musulunta har sun shugabanci musulmi lokaci mai tsawo to haka dai al'amari yake don mutanen da aka san cewa suna rusa addini ba a kama musu su rusa addini in kaga an ba su wani taimako akwai abin da aka tunani gare su wanda shi zai sa a ba su irin wannan gudunmawa kun gani abin nan wal ma'allafa ta kulubuwan cikin wayanda qur'ani ya ce a ba taimako ma'allafa ta kulubuwan ai kahiraina ana lallashin zukatansu sannan kuma ƙarƙashin wannan aka ce wayanda an da fa'ida ga musulunci kamar wanda ya zama yana iya tare wata yana iya tare wata ga musulmi amma shi kahiri na amma ana jin magana sai kahiri na jin magana sai da sun ka kullo ta in ya jiya yana hana wasu shi ma ana bashi kun ga don aikin da ya kawa musulunci ana bashi kyautatawa saboda shi ma yana kyautatawa sosai a bashi kyautatawa shi ma amma in ba aka nan ba duk wanda aka san cewa a cutar musulunci ya kai ba za a ba shi ba don kai ya ci gaba da cutar musulunci da abin da aka shi. Allah ya taimake mu da mu da ku. Allah ya gafarta mana zunuban mu baki daya Allah ya kara mana imani ya kara mana tsoro ne ya kara mana ibada sai da akhlasi kuma ya taimake mu ya ba mu ikon kwana na nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa mu salati صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله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 Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta tallahu alladhi la ilaha illa anta arrahmanir rahim ya maliku ya Kudusa ya salamu ya mu'min ya muhaimin ya Azizu ya jabbar ya mutakabbir ya saliku ya baru ya musawwir ya gafaru ya ƙaharu ya Wahabu ya Razaku ya fattah ya alimu ya qabid ya basiru ya qabil ya rafi'u ya mu'izzu ya muzillu ya sami'u ya basiru ya hakamu ya adalu ya latifu ya khabiru ya halimu ya azimu ya ghafuru ya shakuru ya aliyu ya kabiru ya hafizu ya mujitu ya hasibu ya jalilu ya karimu ya rakibu ya mujibu ya wasu ya hakimu ya wadudu ya majibu ya ba'isu ya shahidu ya haƙo ya wakili ya ƙauyi ya matini ya wali ya hamidu ya mawasi ya mabdu ya ma'idu ya muhi ya wani يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك والجلال والإكرام يا مقتدر يا جاد يا غني يا مغني ya gani ya mugunta ya gani ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya gani ya mugunta ya gani ya mugunta ya gani ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya mugunta ya Ya dar ya nasu, ya dar ya nasu, ya dar ya nasu, ya nur ya mahdi. Ya bado ya baki ya wari ya rashid ya sabo. Ya Allah muna roƙonka da asma'ikal na kulle ma alimna minha wa malam na na'lam. Ya Allah muna kar bi ismikal azam al akbar al mahzun al makanun. الذي لم يطلع عليه أحد nuna المخلوقين ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu uwayen ka gafarta mu ka gafarta mu yannai ka gabar samun yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya kowa yanzu saboda albarka sunayenka Allah kada ka azartar da mu da wuta Allah ka gabarta mana ka gabar wa matayen matayen ma Allah ka gabarta musu ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka gafarta wa matayen ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannan ya Allah ka gafarta ma ya Allah ka gafarta ma ya Allah ka gafarta ma saboda albarka sunayenka ka tusaya mana ka taimaka mana ka karfafa muka girmama shirya mana ka shirya muka shirya mana iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana ya Allah ka shirya mana ya Allah ka rika mana ya Allah ka hake mana ya Allah ka tsare mana ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani minahi da albarkar ka ya Allah ka kyautace karshen ya Allah ka kyautace karshen ya Allah ka kyautace karshen ya Allah ka tota ya mana sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka ba mu aljanna firdausul Allah ka ba mu aljanna firdausul Allah ka ba mu aljanna firdausul Allah ka kare mu daga azabobin wutar Allah ka kare mu daga azabobin wutar Allah ka kare mu daga azabobin wutar Allah tawassuli muka gare ka da wannan karanta-karanta namu Allah ka ansa mana addu'a Allah ka kyautace halayen Allah ka kyautace aqidar mu'amala tsakanin mu da jama'a ka kyautace ta tsakanin mu da kai ka kyautace ta saboda albarka sunayenka Allah kakka samu ka bukatokin mu na alheri duka Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka maya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu cikin gidajen mu ya Allah ka kare mu wajen gidajen mu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari ya Allah ka kare mu cikin zaman gida da tsariya saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka ansa mana addu'a ka sa aljanna makoman bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata waɗanda suka roƙe mu addu'a da wanda ba su mu mun ka Allah ka shirya Allah ka shirya ɗiyansu da matayen Allah ka gafarta zunubin da da jaki da su da imani ka biya musu bukatunsa na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu da duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu saboda albarkar sunayenka ka tausaya mana bayan ka musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da su bayan ka musulmi waɗanda a cikin matsaloli Allah ka koyaye mana ka koyaye mu bayan ka musulmi waɗanda a cikin damuwa da bakin ciki Allah ka koyaye mana ka koyaye mu saboda albarka sunayen ka ka tausaya mana ka taimaka mana ka gabarta bayan ka musulmi da suka riga mu gidan gaskiya da albarka sunayenka Allah ka ta ya mana Allah ka taimaka mana ya Allah bukatocin mu gare ka suna da yawa duk ka san su ka ta ya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ta ya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu mahita Allah ka ba mu mahita Najeriya ga ta mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar gabanar da Najeriya lahiya. Arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya. Allah ka tosaya mana ka taimaka mana ka taimaki Arewa. Allah ka tosaya mana ka taimaka mana ka taimaki Arewa. Allah ka zaunar da Arewa lahiya. Allah ka zaunar da Arewa lahiya. Allah ka gusar da hitina. Allah ka gusar da tashi a hankali. Allah ka gusar da tsoro. Saboda albarkar sunayenka ka shirya ka shirya mahukuntan Arewa gaba ɗaya. da shirya mahaukuntan tarayya gaba saboda albarka sunayenka ka zaunar da jihar malayya Allah ka zaunar da jihar malayya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da a hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gafarta mana Allah ka shirya maka shirya mahaukuntan wannan jihar ta dukkan su Allah a za su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ya Allah ka kare mu kare ya Allah ka kare mu kare ka tausaya mana ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciya hankali da natsuwa da ilimi da arziki da cigaba mai uwa Allah ka taimaki almasira da jama'a Allah ka taimaki kare mu da jama'a ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare mu ka kare makarantun mu ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyuka da sana'o'in mu ka kare wuraren tayoyin mu duka Allah ka ba mu kariya da tsawon inda don makaita ko da dare ko da rana kai mana arzikin tsaye a lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya abin da maka taibe da aka ba mu halaliya ka kare mu daga sharan hanyoyi ka kare mu daga sharan da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharan karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharan mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahe mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka girmama mu ka taimake mu kakka taimake kowa ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye ka ka karfafa mu kada ka karfafa kowa ka ya Allah ka kare mu ya Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana